Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani akan wani abu da idan baka yi da shi duk bayan wani lokaci akalla a ce a rana 24 hours kai mata sau biyar wannan abin kaɗan tsaya ka ɓata lokaci kuma kowace waya da irin nata wanda take zuwa tana zuwa da fan master wanda kuma sai ka je ma kayu da downloading ɗin wani application ɗin wata su dayo wannan dai cleaner bari mu nemo wannan application ɗin na fan master domin mu ga inda ake muku domin mu a cikin fan master za mu nuna muku inda za ka yi wannan abin amma dai kana ganin abin za ka gane shi ya bari mu je mu nemo fan master amma kana ganin abin da san ka san shi to za ka gane shi ya kamata a ce kana yi wa ka domin wannan shi ma yana da wani advantage na shi shi ma yana da wani adventures na yi domin shi ma akwai abin da yake taimaka yana dan yi maka service din wasu abubuwa ne storage ne da dai sauransu ne abubuwa da da dan dama yana yana dan yi maka dan service din su ne yana dan yi maka service din har battery ma yana dan sassaita maka shi bari mu shiga cikin wannan application din na Phone Master yawan da muka shiga cikin application din na Phone Master ka gani junk file ga yanan CPU color ga yanan Phone Booster ga yanan data manager power 7 upload ga dai tsare-tsaren sanar dan dai da yawa wannan application din dole za ka ga irin tsare-tsaren sa ga yanan mi ga yanan abubuwa dai da yawa duk za ka ga tsare-tsaren sa a cikin wannan application ɗin yau bari mu yi wannan clear now din yau ga yanan mun taɓa wannan clear now ɗin ga shi na wani satin ya kamata ce ka tsaya ka ɗan ɓata lokaci a kansu domin ni yanzu ina ɗan yin scanning ɗin nan wannan wannan abin da nake yi bidiyon da nake ɗauka shi ma zai iya ɗaukewa zai iya zai iya ɗaukewa saboda saboda yanda yanda tsarin abin yake sai ya saukar maka da komai domin yanzu ina yin kiliya ɗinsa sai ya sauka sai ya sauka min da shi sai ya mayar da wayar kamar ba a shiga cikin wani application ba na ɗan wani aikin da shi ba yawwa ya kamata a ce kana yin wannan aikin domin daidaita ka ta daina kamewa ga yi nan fawa 7 za ka iya shiga fawa 7 ga shi nan shi ma yana maka scanning ga shi nan duk application ɗin da suke sha maka cayi ga shi nan bari in cire wannan wanda nake recording ɗin da shi ga shi nan ga shi nan bari ya gama mu gani yau ka gani ya gama da ce na saka wannan da tuni wannan recording ɗin da nake shi ma da tuni ya ɗauke yau ga hinan har da kiliya za ka yi kiliya din whatsapp ɗinka ga shi nan shi ma akwai akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce kana ɗan kiliya ɗin su ga shi nan back of conversation history ga shi nan mata video ga shi nan file ga shi nan bari ɗan yau kaga dukkan wata wani abu da ke cikin da ke cikin whatsapp ɗinka ga shi nan image duga su nan abubuwan da suke kan whatsapp ɗinka duga su nan abubuwa dai masu yawa shi nan su bidiyo ne ba bidiyo a ciki sai dai receipt file shi nan shi ma ba file a cikin yau abubuwa dai da yawa yau dan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba